Assalamu alaikum yanzu ga gida, barkamu da wannan lokaci. Ya gida ya ayyuka, ya haƙuri da al'amuran rayuwa. Da fatan Allah ya mana jagora cikin dukkan al'amura. A yau Maganin mun dawo cikin shirin sirrin zuciya kamar yadda muka yi alƙawarin cewa bayan sallah za mu ci gaba da wannan shiri. Wanda zai dinga zuwa a duk ranar hutun labari. Duk da ya kasance yau an ware ta a matsayin ranar hutu, Amma na saka wannan shirin ne domin kira-kiran da aka dinga yi don dawo da shirin. Kuma kasanto mafiya labaran da ake aikowa ƙetattun labarai ne. Ya saka zan dinga duba a duk ranar hutu ina tsakuro labari ina sakawa domin a ba 'yan uwan shawara. Musamman kasancewa wa'annan shawarwari suna samawa waɗanda suke neman su mafita. Haka zalika suna zama izina ga 'yan bayan fage. Waɗanda ba su suka aiko da labarin ba, amma labarin yana ne da wani abu a cikin rayuwarsu. Wanda za su yi amfani da wannan damar domin yanke wata shawara a cikin rayuwarsu. Baya ga haka, akwai wanda suna kan wani lamari na ba daidai ba, amma jin labarin wasu zai zama musu hannunka mai sanda ko gani ga wani wanda zai saka su gyara abubuwan da suke yi. Wanda kuma suke sha'awar shiga wata harka da ba daidai ba, jin irin kalubalen da wasu suke fuskanta kan iya sakawa su canja shawara. Da fatan Allah ya shirye mu gaba ki ɗaya, ya kuma ba mu fita ta alkhairi a cikin rayuwar mu, ya saka abin da muke amfani mu duniya ta lahira. Za mu karanta labarin wata yaruwa da ta aiko tun a cikin azumi, wanda ta nema a ɓoye sunanta da garin da abin ya fara da ita. Assalam, ina wuni ya ibada ya Umar, to Allah ya amshi ibadunmu baki ɗaya. Suna na Zubaida, ni ‘yan Najeriya ce amma yanzu ina zaune a Dubai. Shekara ta goma sha takwas, kuma akwai yayata ita ma tana nan ƙasar ta Dubai. Yayata ta kasance tana zama ne da wani namiji a ɗaki ɗaya, kuma ban sani ba. Sai daga baya da ta ɗauko ni daga inda nake ta dawo da ni inda take zama. Sai a ranar na san tana zaune ne da namiji, dan na so na tambaye ta tun a baya akan da suwa take zama. Amma saboda sama take da ni ina jin nauyin ta, sai ban yi tambayar ba. bayan ta kawo ni ina zaune da ita da kuma wannan saurayin ina san hakan bai kamata ba amma ba zan iya yi mata magana ba ta ranar da ta kawo ni sai wannan saurayi ya fara nuna min yana son ya fara taɓa jikina amma na ƙi yadda kuma na kasa faɗawa ita ya yaddawa duk lokacin da ba ta nan sai ya yi yunƙurin taɓa ni kuma ni abin da ban sani ba kuma na kasa ganewa shi ne. shi ɗin saurayin ta ne ko dai kawai zama suke amma ba soyayya suke ba sai wata rana muna zaune da ita sai na gwada ce mata sista wannan da muke tare da shi ya ce yana sona amma ya ce baya son ki sani sai ta ce min shi ɗin ya ce yana son ki na ce eh sai ta ce min ai tunda baya son in sani ai ba soyayya tsakani da Allah bace kenan idan tsakani da Allah yake son ki to me abin boyewa dama na taba tambayar shi ma ko soyayya suke da ita ya yattawa sai mun rantsuwa akan wallahi ita din budurwa abokinsa ce kuma abokin nasa ne ya ce ya taimaka masa su zauna tare saboda shi yana da mata kuma baya son ta je ta zauna a wani gurin sai wajen wanda ya yarda da shi amma wallahi shi ba budurwarsa bace shi yasa ma ya ce yana sona ni kuma ba tare da wani dogon nazari da tunani ba na amince da shi tun daga wannan ranar tunda ya tawo mata nuna ba soyayya suke ba kuma shi ma ya rantsuwa akan ba soyayya suke ba Muna tare duk lokacin da bata nan sai ya fara taɓa ni yana son biyan buƙatarsa da ni. Tun bana yadda har na zo na amince da shi ya zama da ni kamar matarsa kowane lokaci safe dare rana tun ina kuka har na saba kuma ya ce min aure na zai yi. Na ɗauki dukkan yadda da soyayyar duniya na ɗora a kansa amma ita ya yadda ma bata san muna soyayya ba saboda ya ce min idan ta sani ba za ta yadda ba. Ko da aiki na tafi wani lokacin ma ba zan fi kwana biyar da tafiya ba sai ya kira ni akan na dawo gida. Idan na nuna ba zan dawo ba sai ya fara fushi da ni kuma ya ce dama ya san ba san sa nake ba. Ni kuma a lokacin ko kaɗan bana son fushinsa. sai na kamo hanya na dawo gida kuɗin da na je na aiki yaudare ne ya karɓe kuɗin a duk lokacin da na hana shi kuɗin kuma ya min duka kamar zai kashe ni ya zama da ni kamar jaka kullum duka ya kuma aikata zane da ni a duk lokacin da yake so ana nan kuma sai na fara zargin sa da wannan yayattawa. da zargi na karfafa sai na tunkare shi na ce masa ina zargin ku da wanci sai ya ce eh abin da nake zargi gaskiya ne abin da yake da ni yana yi da yayata amma na yi haƙuri ya yi alƙawarin ya daina daga yau na rasa abin da ke min daɗi a rayuwa na yi kuka ji nake kamar na kashe kaina kullum ina cikin damuwa daga ni sai Allah kaɗai muka sani wallahi na gaji da wannan rayuwar rayuwata ta kusan zuwa ƙarshe wallahi da ji nake na tsani yadda ita ta ja min wannan batanar dan Allah ina amfanin zama da mijin da ba harramin ki ba a daki daya wallahi ban taɓa tunanin rayuwata za ta wulakanta haka ba da ta an naka samun rayuwa wallahi tallahi iyayenmu sun ba mu tarbiyya amma sun zuciya da rudin shedan ya sa mini watsi da ita kuma ya tace sallar duk abin da ya faru astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya Allah ga waɗanda za su ga laifina akan me yasa na yadda da shi ku yi haƙuri Amma ku sani wannan zamanin da muke ciki, yarinya na cikin gidan mahaifinta ma sai saurayi yaudare ta ya bata mata rayuwa. Ina ga kuma ana zama ana kwana a ɗaki ɗaya. Sannan an yi gargaɗi akan duk da mace da namiji suka kai akan kamewa da tsoron Allah. Kada su keɓance idan ba maharaman juna ba ne, kuma shakka babu na su shaiɗan ne. Wallahi yayi Umar ba dukkan labari na na baka ba, kawai na tsakuro ne kasancewa ana so a takaita labari. Allah dai ya shirye mu baki ɗaya. Tafa. Kun ji labarin 'yar uwar da take buƙatar shawara akai. Da za ku ji labarin da kunnen basira kuma ku ba ta shawara abin da ya kamata ta yi. Alamun sun nuna yarinyar tana da ƙarancin shekaru, don haka abu ne mai yiwuwa shi wannan saurayi shine saurayin saurayinta na farko. Wanda hakan yasa take mutuƙar son sa har ba ta son ɓacin ransa, don ko kuɗin ta ma shi take bawa. Muka shi ya kasance shi ya fara sananta a matsayin yamaci. Don hakan aka ce ta rabu da shi ma zai iya zama aiki. Sannan kuma wannan ba matsala ce da za a iya tunkarar iyaye da ita ba. Balle ma kamar yadda labarin ya nuna ba sa tare da iyayensu a garin da suke, kamar aiki ne ya kai su. da fatan yan uwayen yan gida za ku duba da irin basira ku ba wannan yar uwa shawara da ta dace akan wannan hali da take ciki da fatan Allah ya shirye mu gabaki daya ya raba mu da sharrin zuciya mu kasance da ku a wani satin inda za mu sake kawo muku labarin wata 'yar uwa da take buƙatar shawara a cikin shirin sirrin zuciya sannan ga mai son aiko labari musamman yanzu da ya kasance mun dawo aiki ka inda na'in ba mu da lokacin karanta labarin sirrin zuciya sai a lokacin hutu ina ganin hanyar da za ta sa a saurin karanta labarin ka shine kai rubutu domin in kai kyakkyawar rubutu ya zama karantawa kawai zan yi to zan fi sha'awar karanta labarin ka akasin wanda sai na saurari murya na rubuta kana in zo in ƙara karantawa da fatan Allah ya zama mana jagora ya ƙara haɗa kan mu yanzu gida ya ba mu mafita a cikin dukkan lamarin da suka yi mana duhu ya kuma kiyashe mu da aikin da na sani. Na gode, naku har kullum Umar mai sanyi limamin tsakar gida.